abin da kaga ka samu ka fara tuna Allah kar ka tuna wani duk wanda kaga ya baka an sa shi ne wa ya sa shi Allah idan Allah ya toshe ya ce kar a baka to wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di in Allah ya rufe ya ce kar a ba wani ba wai yayi magana da sauti bane aka ji wallahi ba wanda ya isa ya bashi in ya tura ma zai yi felin ba zai je ba ba zai je gare shi ba saboda Allah bai sa da kasonsa ba don haka shi ya kamata ka fara godewa sannan ana godewa Allah kuma da harshe sai ka faɗa kuma kowa ya ji shine ma'anar wa amma bi ni'mati rabbika ka gaya wa mutane cewa ka gode kuma ce bi ni'mati rabbika ka gaya musu ka gode wa Allah kuskure ne Allah ya baka mulki ka jama'a na gode muku da kuka zabe ne a'a na gode wa Allah sannan kuma sai ka gode wa mutane wani ya baka jari ya gina ka wani yana da gina mutane eh za ka gode masa amma sai ka gode wa wanda ya sa ya gina ka akwai wani akwai wani fauka arshihil majidi bi zatihi wanda in ya ce ka yi sai ka yi ko da wancan da ya makan nan baya so kuma shi ya sa shi ya yi wanda inda bai yi maka ba wallahi ba zai iya bacci ba dole sa sai ya maka ba ka sa shi aka yi sai ka gode wa wanda ya sa shi sannan sai ka gode masa kowane mutumin da ya maka alheri yana da haƙƙi ka gode masa amma haƙƙin gode masa yana bin haƙƙin gode wa Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai gode wa mutane ba baya gode wa Allah wani ya baka appointment wani ya baka admission wani ya baka aure wani ya baka kuɗi wani ya baka jari wani ya maka kaza wani ya koya maka sana'a gode masa saboda rashin gode masa rashin gode wa Allah ne amma Allah zaka fara godewa kafin wa kafin sai ka gode mishi an fahimta ko sannan kuma na uku shine gode wa Allah da gaba in karata ce alhamdulillah kana ta faɗa a zuciyarka amma Allah ce to kai sallah kuma ka ƙi kai azumi kuma ka ƙi ka gode wa Allah a'a wannan kana faɗa ne shi yasa Allah ya ce inna a'tayna kal kautsar kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun maka kyauta mai yawa fa mun maka alheri mun yawaita alheri akan ka don haka don ka nuna ka gode fa salli tashi kai sallah ashe ba ka faɗa a baki ba ne har ka yi yanka in an yanka ana iya cinye raƙumi ne ka yi yanka kuma ka raba wa mutane ne so ma'anar yadda za ka nuna ka gode wa Allah shi ne kai ka ci ka yi ibada da Allah ka nuna ga Allah ka nuna masa ka gode sannan ka san ma wasu shine ma'anar inna a'tayna kal kautsar mun baka kai kaga kai zaka fara ci kenan tunda kai aka bayar fa salli ta shi kai ibada one hat kuma kai yanka sai ka raba wa mutane su ma su ci sai su sallalle ka gode wa Allah alamar godiya ga Allah shine a aiki ta hanyar ka bauta wa Allah ka kuma yi alheri ga mutane waɗannan su ne masu godiya duk wanda bai yi wannan ba to bai gode wa Allah ba haƙƙa shukur shi sa Allah ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun